bismillahi rahmanu rahim gidan aro kashi na tamanin da ɗaya. danja ya katse ta da faɗin ba satin sama ne ɗauran auren nan ba ta yaya za ta amince da wani business proposal momi ta murmusa ta ce baka san safina da san neman suna ba na santa da san burge mutane biyun nan mahaifinta da ma'azam na tabbata idan kuka kira mata makudan kuɗaɗe kuka ce za ku investin ku sayi product ɗinsu da gudu za ta amsa ku ko don ta burge mahaifinta ta kuma ɗaga darajar kamfaninsu idan sagir ya turo mata adireshin ikiram za ta karanta kuma ita za ta zo wajen sai mu gama da ita once and for all dan ya jinjina kai ya ce an gama mai bat ina yara na da basu san kawunsu ba kin hana in gabatar musu da kaina da yanzu sun san na san su murmushi momi tai kafin ta ce in due time za su san ka bayan mun gama da duk wanda suka sha gabanmu yanzu ka san yadda za a yi aikin nan ya kyau ba na son a samu wata mishkila Danja ya jinjina kai ce ban taɓa felin ɗinki ba kin sani. Sannan abubuwan da kika min a rayuwa babu abin da ba zan miki ba. Ki saka a ranki an an gama. Ta murmusa kafin ta ce shikenan, bara na turo maka lambar safina. Suna gama waya ta tura masa lamba safina. Nan kuwa sagir da danja suka yi masa safina proposing din business. kiram na kula da hidimarta kamar yadda momi ta umarce ta. Safina na son amsar ta yin kasuwancin ko don ta burge dadi. Don ta kula clients ɗin manyan kamu ne wanda kamfaninsa za su amfana da su sosai. ba za ta so ta yi masa asara su rasa su ba sai dai matsalar mutanen sun saka daɗin su bayan aurensu da kwanaki ƙalilan hasali ma cikin satin bikin ne ya kiram na hankalce da ita idan za ta yi waya sai ta tashi ko cikin taron mutane ne saboda ba ta so a fahimci kasuwanci take kulla kar a dakatar da ita a ce ita amarya ce gashi mutanen sun ce da ita kawai za su tattauna kasuwancin idan ba haka ba kuma su janye ya kiran ko bata fahimci kasuwanci safi nake ƙoƙarin kulla ba saboda abin da mumi ta sanar da ita ga wayar da safinan take akai akai kuma ba da yayanta ma'azan ba duk abin da ake ciki tana sanar da momi momi ta ce ta ci gaba da saka ido har su gano mugayen da suke son su ɗauki hankalin safina wanda har lokacin aurenta ba ta rabu da su ba ana haka safina ta bar wayarta akan madubi ta shiga ban ɗaki nan sakon adireshin inda za su haɗu ya shigo wayar ya kiram ta ɗaga waya tana karanta saƙon wanda notification ya bayyana shi ta saman sikirin ɗin cikin sauri ta ɗauki hoton sakon da ta ta wayar ta je ta nuna momi momi ta jinjina kai tana duban ikram you see kin ga magana ta ta fito fili ko kin ga abin da nake faɗa miki ko safina tana nema ta tona mana asiri yanzu zaki sake min taimako na gaba ikram ikram ta jinjina kai cikin sanyin jiki da rashin jin daɗin abin da ke faruwa momi ta dafa ta ce karki damu za mu taimaki safina kin ji ko yanzu zaki je wannan wajen daidai lokacin da suka tsara za su haɗu ki gano mana wannan mutumin mai neman ya lalata auren safina ikram ta yi shiru kamar mai nazari me yasa momi za ta ce ta je wajen kamar momi ta san tunanin mai ikram take ta dafa ta ta yarwarwar idanu kin yi min alkawari ikram help a mother please yanda momi ta yi magana duk sai jikinta ya sanyi a hankali ikram ta jinjina kanta zan je momi momi ta kuma murmusa tana goge kwallo da suka ciko idanunta ta ce na gode kwarai ikram allah ya miki albarka ikram ta yi shiru jikinta duk a sanyaye ba tare da ta iya cewa komai ba gaba ɗaya hankalinta bai kwanta ba ba ta so ta yi disappointing ɗin momi don sosai take ganin girmanta dole ta aikata abin da momi ta umarce ta ko da ba ta so da wannan tunani ta tsaye da zuciyarta gashi momi ta ce kar ta tafi da direba ta shiga tasi tunda abin nasu sirri ne hakan ya sa ta kira mu Sadiq dan Allah ya gani tsoro take ji momi na hankalce da ita ta kuma san hankalinta bai kwanta ba aiko mu na isa da kaɗansa gida ya ƙaraso sai ya tare da Musaddiq ya faɗa a wajen kamar sumamme ya kira na ta kiran sunan shi tana faɗin ya tashi su gudu don ta fara tsoron wajen amma ina musaddik bai ma san duniyar da yake ba sagir ya ƙara so yana washe baki what do you have here ya faɗi yana wani shafa gemu yayin da ikiram ta ci gaba da jijjiga musaddik tana faɗin ya tashi sagir na matsowa ikiram na ja da baya tana hawaye tana faɗin dan allah kar ka cutar da ni just stay back ka zo kusa da ni amma bai fasa matsowa ba yana sakin wani mugun murmushi cikin kuka take wage-wage tana faɗin mommy please help me mommy mommy daidai lokacin sagir ya cin mata da so maki makiciniya tana kiran sunan musaddi da ke kwance akan ya tashi ya taimake ta ina babu abin da ya canza ta yi karfin halin gantsara masa cizo a hannu take ya ɗauke ta da wani irin mari wanda ya sa har ta zube a ƙasa kuka take tana rarrafe tana neman hanyar tsira sagir ya dinga janta a ƙasa yana kuma kai mata wani irin mari Abun abun ban tausayi da tashin hankali babu imani haka ya raba ta da mutuncinta ya mata wulaƙanci mafi muni a daidai lokacin danja ya ƙara so ya tadda musaddik kwance a gefe ga kuma ikiram kamar bata numfashi sagir kuma yana tsaye yana wani washe baki ganin abin da ya danja ya shiga kai masa duka yana faɗin ba haka muka tsara ba wawa kawai me ka aikata sagir na dariya yake faɗin koya dai mutuwa za ta yi so kafin ta mutu gwara na rage zafi da ita kenta ya yi yawa ta mutu a banza bai rufe baki ba danja ya ciro bindiga ce me ya dana masa harsashi daidai na momi ta karaso dan dama jikinta ya bata ikiram za ta iya kiran wani ta nemi taimako musamman ma musaddiq nan ta tarar da abin da ke faruwa ko da ta ga ikiram dafe kirji ta ce mutaka ba haka muka yi ba me yasa ka mata fyaɗe danja ya ce kin san a tsari na babu mace ba ni na aikata ba wanda ya aikata kuma na aika shi barzahu ita ma yanzu sai ma aikata ya ƙara shi yana saita ta da bindiga sai momi ta saurin dakatar da shi sannan ta isa kan ikram da ke fidda numfashi da kyar momi ta dube ta hawa yana fitowa daga idanunta lokaci guda tana shafar suman ikram din watakila da biki fiye shishigi da san bin diddigin al'amura ba da hakan bai faru da ke ba ikram zan yi kewarki kuma zan sanar da kashashiyar uwarki ga abin da ya same ki idanun ikram alimshe hawa yana fitowa daga idanunta momi ta ci gaba da faɗin mahaifiyarki ta kuntata min da yawa ikram mutuwa kaɗai ta mata sassauci gwara ta kwashi bakin cikin rayuwa zan kashe ki da hannuna kamar yadda na kashe mahaifinki daidai lokacin ikram ta ware limsassun idanunta tana sauke su akan momi da ke rike da bindiga tana nuna ta a hankali ta limshe idanun nata hawaye suka gangaro mata momi na kuka ta dana mata harsashi tau ta kashe ta sai kuma ta koma gefe tana kuka sosai danja ko ganin za ta bata mishi lokaci ce jimana waɗannan gawawakin guda biyu ya zami da su momi ta ce mu kona su ta yadda ba za a gane ba Danja ya girgiza kai ce yayin ta dan sanda ne, kuma one of their best agent. Na yi imani idan mun haɗiye gawarwakin nan sai ya gano mu. Abin yi kawai mu saka bindigar a cikin hannunsa gir. Kin ga shi kenan, zai zama sagir shi ya kashe ta bayan ya mata fyaɗe, sannan ya kashe kansa. Babu sauran zargi. Momi ta yi saurin jinjina kai, kafin ta jiyo ta dubi musaddik da ke kwance. Ni zan kula da musaddik, kai kuma ka ƙarasa sauran aikin. Danja ya jinjina mata kai, suka yi dai yadda suka tsara. hulan musaddik da ta faɗa a wajen ne danja ya ɗauka yana murmushi hular ɗana ya kuma murmusawa sannan ya saka hula a kansa wannan shine dalilin da hular musaddik ta isa wajen danja har ma'azam ya tsince ta a wajen biznes din danja waɗannan su ne abubuwan da suka faru a bayan tashin hankula da duk wani ƙulle-ƙullen da suka wakana allah ka raba mu da son zuciya ka shiga tsakanin nagari da mugu a ko'ina ci gaban labari banda sautin kuka babu abin da kake ji a falon bayan momi ta ba da labarin abubuwan mugunta da ta aikata in nema hawaye take tana furta ina jin duk laifi na ne laifi ɗaya ne tak na aikata Allah ya jarabce ni da samun surka irin ki ahali na hajara kin tarwatsa mana ahali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haƙƙin rayuka biyu da na ɗauka harira da abin da ke cikinta sai gashi ke ma kin kashe rayuka biyu a cikin ahali na. kin kashe ɗana abubakar sannan kika kashe min jika ta ikram ku yafe min ku yafe ni laifina ya shafe ku ta ƙarashe tana dafe ƙirjinta cikin wani irin yanayi hawa yana kuma gangaro mata kawu salman na hawa ya ce ashe ke ce kika kashe dan uwanmu kike yunkurin ɗora laifin akan mu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban taɓa da na sanin san abin duniya ba irin yau ban taɓa jin duniya da abin da ke cikinta san fita a kaina ba irin yau ashe ni da shema'u shashashe kika ɗauke mu hasbuna wani imal wakil Allah mun tuba Allah kaɗai zai maganin azalima irin ki hajara ya ƙara shi cikin rawar murya irin ta mai kuka dari kan kasa motsawa yi yana jin kukan ma ya ɗauke masa abubuwan da matarsa ta aikata ne ko wanda mahaifiyarsa ta aikata zai kuka wannan wani irin tashin hankali ne wanda lissafi ba zai iya lissafinsa ba shin wace irin duniya muke rayuwa a ciki da san kai da abin duniya suke rufe mutane ido har su mance cewa gidan duniya nan da muke zaune a cikinta ba matabbata ba ne gidan aro ne da daddaren daɗewa za ka tafi ka barta kuma ka je gidanka na gaskiya ka tarar da abin da ka shuka ya Allah ka ba mu ikon shuka alkhairi ka kuma ba mu ikon cin jarabawa da zaka jarabce mu da ita ya Allah ka raba mu da mummuna kaddara dadi ko babu abin da yake ambato sai sunan Allah a zuciyarsa Antin Nurata da ke doke gaban momi hawa ya kwance akan ta da dago tana dubanta kwanta da ni da kika yi tsawon shekaru bai daga min hankali ba kamar abin da kika aikata wa Ikram da mijina Allah shi kaɗai san me zai miki hukunci da shi Hajara. na barki da shi ya yi ikonsa a kanki ya ta mamumin kuka take yayin da har lokacin kan ma'azan ke kife wai dama duk tsawon lokacin nan da ya kwashe yana bincike yana aikin ɗan sanda ashe kasar gumin yar ta'adda tana na a cikin gidansu har yana kiranta da momi lalle ya yadda wannan azalimar matar babu abin da ba za ta aikata ba domin cikar burinta baya jin akwai kotun da za ta iya yanke hukuncin hajara a duniyan nan a shekarun aikinsa na ɗan sanda ya sha cin karo da criminal cases amma bai taɓa cin karo da ‘yar ta'adda irin momi ba. Hatta ‘ya'yan cikinta ma bata bar su ba, sai da ta yi amfani da su ta ƙulla musu shari. Safina da Masadik. Ashe cire cikin Safina da ta yi ba komai bane a cikin jerin abubuwan da ta aikata. Jiya ko kallon inda take ma baya sanyi. Bai taɓa ƙyamata wata halitta irin yadda yake kyamar momi ba. Ko shaƙe ta yi a wajen na har ta mutu bata biya abubuwan da ta aikata ba. Ana haka suka soma jin murya daga ƙofa. Sadiya tana ƙoƙarin riƙo umarta tana faɗin umma family meeting suke yi. bai kamata mu shiga ba ki bari har ma'azam ɗin ya fito sai ki tambaye shi umar ta ci gaba da janye hannunta tana faɗin a'a sadiya ki kyale ni in tambaye shi ba zan iya jira ba ta ƙarashe tana sako kai cikin falon sadiya na biye da ita tana ƙoƙarin dakatar da ita gaba ɗaya mutanen da ke falon kallon su ya dawo kansu Cak suka tsaya su ma suna duban mutanen da ke falon yayin da idanun umma suka sauka akan matar da ke duƙe a tsakiyar falon sanye da farar lafaya a hankali ta soma ƙoƙarin miƙewa tana duban matar wacce ke nufo ta hawa yana fitowa daga idanunta wani haske mai kamar walƙiya ta gani ya gifta cikin ƙwayar idanunta abubuwan da suka faru a wancan shekarun rasa iyayensu jinyar 'yar uwata kwanciyarsa a asibiti har zuwa sai da su da mutumin da ya taimaka musu yayi Ƙara jiragen ruwa da ke shawagi akan manya-manyan tekuna haka ta rika jin ƙara abubuwa a kunnanta suna dawowa mutumin da ta miƙa masa 'yar uwata ta ce kular mata da ita ba ta hotonsa da kuma kama ta da 'yan ta'addan suka yi har zuwa jefa ta cikin jirgin ruwan da kuma tashin bom da jirgin ruwan ya yi. take take jin wasu memories din abin da suka faru a rayuwarta na baya suna dawowa akan kwanyarta da idanuwanta a haka umman sadiya ke suwa ita ma hotunan abubuwan da suka faru sai giftawa a kwayar idanunta suke ta ya za ta mance da wannan fuskar fuskar ya uwarta kuma yayarta halimatu wadda ta yi sadaukarwa da dama sabida ita hawaye suka ci gaba da gangaro mata yayin da duka su biyu suke duban juna haka nan duk ɗaukacin jama'a da ke cikin falon idanunsu na kansu har da sadiya da ke tsaye daga bakin kofar falon fuskokin juna suke duba hawa yana ci gaba da gangaro musu yayin da anti nurata ta kai hannunta da ke rawa ta shafa fuskar umar sadiya a hankali tana kallon fuskar ta ta koma mata kamar dai karamar kanwa ta aisha a lokacin da suke shekarun kuruciya. kuka ta ci gaba da yi ba tare da ta daina shafa fuskar ta ba yayin da umma ma ke kuka tana duban yar uwar tata a hankali umma ke ɗago hannunta ta ware tafukan hannayenta da wannan kwabban ke ciki anti ta sauke idanunta tana kallon kwabban kukanta yana ƙaruwa kwabban da aka yi masa alama a kan su masu lokacin da 'yan ta'addan nan suka sace su cikin murya kuka anti nurata ke furta ish isha ah. ita kaɗai ke ambatanta da wannan sunan duk duniya a yadda ki umma ta kuma fashewa da kuka tana mai runguma 'yan uwar tata didi didi ita ma ta ambace ta da sunan da take kiranta Wuka ya ci ƙarfinsu su duka biyun, suna masu sake kankame juna. Gaba ɗaya ilahirin jama'ar da ke cikin falon mamaki ya cika su da ganin wannan abin al'ajabi. Babu ma kamar Sadiya da Ma'azam wanda suke duban iyayen nasu cikin tsananin mamaki. Me hakan yake nufi? Wannan dai umman Sadiya ke gani rungume da mahaifiyarsa suna sheƙa kuka. Sun san juna ne da? Me yake faruwa ne? Tambayar da zuciyarsa ke bijiro masa kenan. saurin juyawa yana kallon bakin kofar falon inda sadiya ke tsaye tana duban iyayen nasu cikin tsananin kaduwa da mamaki ya kuma maido da dubansa ga maminsa da kuma ummin sadiya wanda har lokacin runguma suke da juna a tsakiyar falon suna kuka mai ban tausayi kowa ya zuba sarauta allah idanu suna duban wannan kayan al'ajabi ciki kuwa har hajara da ke duke a wajen kamar mafaraciya sai da suka yi kuka mai isassa kafin an ta kuma kamo fuskar uwata da tallafo fuskata ta sosai a cikin tafukan hannayenta suka yi magana cikin harshen yaren 'yan ƙasarsu don su ƙara tabbatar ma da junansu su ɗin ne murmushi mai gauraye da hawaye akan fuskokinsu suka kuma rungume juna kamar za su shige cikin juna suka ɗago suna duban mutanen falon da suka yi musu ƙur da idanu yayin da nurarta ta ci gaba da jinjina kai hannunta riƙe cikin na'umman sadiya take faɗin 'yar uwata ce 'yar uwata da muka rabu lokacin da muka shigo ƙasar nan 'yar uwata da na miƙa amanata a hannun ibrahim ibrahim mutumin da ya mu alƙawarin riƙe ta da amana sannan shine mutumin da hajara ta sa aka kashe a sakamakon samun hotonsa da ta yi cikin takardar yarjejeniya abubakar domin da ni da abubakar duk ba mu san mutumin ba kawai mun ga hotonsa ne a tare da ni saboda tunanina da ya shafe abubakar kuma ya ɗauki alwashin nemo ibrahim saboda tunanin da muke cewa ibrahim ɗin ɗan uwana ne wannan harfa da ya rubuta a jikin yarjejeniya ya rubuta su ne saboda kalaman da ke jikin sisin kwaban da muka tsinta da ke tattare da ni ta amshi kwaban a hannun umman sadiya tana nuna musu black african team su ne ƙungiya masu safarar mutane da suka sato mu daga can mu, wanda aka tarwatsa su tun wancan zamanin abin da ya sa abubakar ya rubuta bat a jikin takardar ba komai ba ne sai dan black african team wato sunan ƙungiyar wanda muke ganin shine zai zama mabuɗin sirrin sanin ko ni wace ce da kuma inda na fito sai da ta rasa aya ta jiyo tana duban umma da ke ci gaba da hawaye hajara ta kashe ibrahim ta furta cikin rawan murya umma na hawaye take jinjina kai ibrahim ya rike amana kididi ya kula da ni da yaran da muka haifa tare da shi har zuwa lokacin da zai amsa kiran mahalicinsa a takaice ta faɗi duk abin da ya faru aurensu da kuma yadda sagir ya shigo rayuwarsu da yadda suka rasa mahaifin sadiyar anti nura na hawaye take duban momi da ke duke a wajen al'ajabi bai sake ta ba sannan matar ma'azam da ta tura sagir ya aura bai aure ta ba ma'azam ɗin ya aure ta ashe 'yar nura nuratu ce ita kan bata kara ƙara nuratu da ahalinta komai ba face kusanci ashe azam ɗiyar ƴar uwar mahaifiyarsa kenan ya aura wato duk inda ka so ka rufe abu idan Allah ya so abin nan ya bayyana sai ya bayyana da a ce ta san wannan yarinya tana da jinin nurata a tattare da ita da ta sa danja ya kashe ta tun lokacin da ya sace ta tunaninta ne ya katse da umman sadiya ta duka a gabanta tana tambayar ta baiwa Allah me yasa kika kashe min miji me yasa kika raba ni da Ibrahim me yasa kika zabi ki turo sa cikin rayuwar mu me yasa kika zaɓi ki jefa mu cikin tashin hankali wanda a baya bamu san da shi ba tun bayan aure na da Ibrahim. Kuka ya ci ƙarfinta, ta shiga jijjiga momi da ke duke a wajen kanta a ƙasa. Kin raba ni da masoyina Ibrahim, wanda bai taɓa gajiya ba da duk abubuwan da na yi masa a rayuwa. Ki amsa min, me muka miki da tsanani? Kuka ya ci ƙarfinta, yayin da Nura ta ƙara so ta ɗaga ta ta rungume ta. Tsananin firgici ya saka Sadiya sulalewa a wajen hawa yana gangaro mata. Ganin abin take kamar almara, kamar mafarki ne ba zahiri ba. wai mamun ma'azam ita ce wannan ‘yar uwar ummanta halimatu da ummanta ba su labari ikon allah abin al'ajabi baya taɓa karewa a duniyan nan ta shiga tuna yadda haduwarsu da inspekta ta kasance da irin auren da suka yi shin wa zai taɓa kawa suna da alaka ko wata dangantaka ta jini kuka ya ci ƙarfinta idanunta alamshe tana jin wani abu mai kama da rauni a can kasan zuciyarta jin an dafa ta ɗago tana dubansa shi ɗin mayo idanunsa a koɗe suke duk jarumta irin tasa zo mu je ya furta yana ƙoƙarin ɗago ta ba musu ta miƙe jiki a matuƙar sanyaye ma'azam na janye da ita jiyowa take kuma yi tana duban mamun ma'azam da ummanta wanda suka tabbata yan uwan juna ya ta har sai ta mance ma cikin jinya ta san mami bata san yaushe ta miƙe kan kafafunta ba haka suka nufi wani ɗan dogon hanya da farar ƙofar gilas mai zugiya ta raba tsakani da falon dadi wanda zai fitar da kai wani ɗan ƙaramin falo daga nan babban falon dadin Zaunar da ita yi akan kujera yana rage mata mayafin kanta ya ƙarasa ya kunna air condition tana kallon shi ya fice bata iya furta komai ba sai limiya da ta cikin kujerar tana limshe idanuwanta wasu hawayen na kuma ziraro mata jan kaɗan ta ganshi ya shigo riƙe da ruwan roba ya zauna a gefen ta ya buɗe mata gorar ruwa ya ce sha kaɗan ba musu ta buɗe baki ya shiga bata ruwan a hankali ta limshe idanunta bayan ta kurɓa ma'azam ya ɗora hannunsa akan nata yana ɗan shafa tafin hannun nata a ƙoƙarinsa na kwantar mata da hankali kallo guda za ka yi masa ka fahimci danne nasa yake yi domin ya samar mata da nutsuwa ganin ta ɗan nutsi matsa kusa da ita sosai ya shigar da ita cikin jikinsa har lokacin bai daina murza hannunta ba a haka yake jin bugun zuciyarta na daidaita har ya ji ta daina sakin ajiyar zuciya sai dai yadda ta yi lamo a cikin kirjinsa ya fahimci ko motsa ta ba za ta so a yi ba agogon da ke ɗaure a hannunsa ya ɗan kalla kafin ya gyara murya kaɗan ya ce bebi zan je in sallah ki zauna a nan kin ji i'll be right back ta ɗago tana dubansa daga jeyayin idanunta tsoro nake ji ta faɗi kamar za ta yi kuka cikin yanayi mai tabbatar da tsoron take ji matan nan tana nan wacce ta kashe abbana za ta kashe mu tsoro nake ji don allah cike da tausaya tsare ta da idanu kafin ya kamo hannayenta cikin nasa ba za ta miki komai ba kuma ba za ta sake cutar da kowa ba da izinin allah kin ji ko ki kwantar da hankalinki kin ga ba ke kaɗai ba ce na san ba za ki so wani abu ya same ki ko bebin mu ba ko ya ƙara shi yana kai hannu kan cikinta ta dube shi sai kuma ta jinjina masa kai kamar wanda ya tuna wani abu sai kuma ya miƙe tsaye ya kamo hannunta ya ce ta so mu je na ma babu musu ta miƙe yana rufa mata mayafinta <laughs> lallai masu saurare mu nawa ne muke tunanin irin hukuncin da za a yi wa momi don ko na ga yadda za a yi kulikulin kubura da ita ko ya za a ƙarƙe Ma haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimuran saurare